بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiyar asabar uku ga watan safar hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga bakka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da goma sha takwas ga watan yuli shida miladiya ci gaba da darasinmu na fikihu a wannan littafi na alfikihul muyassar fi dau'il kitabi wa sunna darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na bakwai. inda mala ya kammala babi na farko a cikin kitabul mu'amalat da magana a kan kasuwanci a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 228 a farkon babi na biyu shine fil riba dangane da riba dangane da me riba wa fihi masail alaihi akwai mas'aloli da za a tattauna a cikin wannan babi masu matuƙar mahimmanci riba dai kamar da muka sani wata babbar cuta ce wata babbar illa ce wacce take shiga cikin mu'amala na yau da kullum wanda ya auka mata ya fada cikin babban bala'i Allah ya kare mu kuma wato akwai hadisai da suka zo da yawa da ayoyi na alkur'ani wajen hani dangane da ita wannan riba da hadisi ɗaya da zan faɗa mana shi ne wato wani hadisi mai ban tsoro da alaihi salama yake cewa riba bid'un wasa bauna babar ita riba tana da babi babi na ayyukan da ke shiga cikin riba har guda babi saba'in da wani abu 73 wanda ya sama an gane ko mafi karanci adinaha mafi karanci zunubin da mutum zai aikata mafi karancin zunubi wanda in mutum ya aikata shi daidai yake da wanda ya ci riba shi ne kwatankwacin annabi ya ce litlu an yanki har rajul ummahu mutum ya sadu da mahaifiyar shi girman wannan zunubin shi ne mafi karancin zunubin riba kaga bala'i ne wannan sabon da zai baka mamaki kaga mafi karanci yanzu duk mun ji shi haka abu ne wanda mai lafiyayyen hankali ba zai taɓa tunanin shi ba ya kusanci mahaifiyarsa to amma babban annabi cewa a alaha martabatan wala mala kaɗan ne daga cikin mu muke fita a cikin shi babban ma gaba da annabi ya ce istiqalatu rajuli fi ardi akhi mutum ya rika cin naman dan uwan shi giba wani ya ce wani ya yi kaza wani bai iya kaza ba wani ya yi kaza wani mai katon ciki wani mai katon ciki wani mai kashi nan dai kashi girman zunubin riba ke wanda ya giba karshen babin riba zunubin kuɗi ya ce Allah ya kire mu to malam ya ce matsala ta farko ta arifin riba wa hukumu me ake nufi da riba sannan me hukunci ba tarihu malai ce arriba fil lugha ziyada abinda ake nufi da riba a larabci shine ƙari ƙari ƙara wani abu ya ƙaru wa shar'an amma a shar'ance fa mala yace ce ziyaratu ahadul badalaini mutajanisaini ga abubuwa guda biyu wannan shine abin sayarwa wannan shine abin da za a bada a madadin wannan ba haka za a yi ba wannan ya karɓa wannan wani ya bada wannan to yanzu an samu abu biyu sai ce to ziyadatul ahadu dalai a cikin biyun nan da za a yi mubadala da su da kayan sayarwa da abin da za a biya a ƙara ɗaya a ciki ko wannan ko wannan ko ma wanne ne ɗaya dai ya ƙaru kuma sai ce min gairi an yuqabila hadhihi ziyada iwabun wannan da ya karu ba tare da an samu wani makwafinsa ba misali a wai misalin kawai ke so fito shi naira dubu ɗari ne kudin in muka ɗauke shi a matsayin hatsi a ce kudin dubu ɗarin nan daidai yake da buhu goma ka ce na shinkafa ko na menene ma yanzu kiran dubu huɗu ya kan naira dubu nawa kenan misali nike bayarwa kuna fahimta to kaga yanzu wannan mutabadilai ne sai a ƙara dubu goma akan ɗari maimakon dubu ɗarin da a karɓi dubu ɗari da goma ba tare da ƙarin wani buhun nan ba ke da wani abu da aka ƙara kuɗi a kansa misali ya ci koma buhu sha ɗaya ko ko buhun ya koma guda tara ko ya koma goma sha ɗaya kaga ya wuce an ƙara ɗaya daga cikin dai da aka yi mubadala ba tare da wani iwas na wannan ƙarin da aka yi ba masu yi sun sayar da suke yi a kuɗi ne ya sani zai yi kuma abin da ya san me zai iya kara ko ya da an samu wani ƙwange wanda ƙwangen nan bai da matsaya abin da aka kara ko aka rage to wannan abin ya gama riba bai hukunci shi don abin zai ba da misalai za ku gani hukuncinsa shi ne an riba muharram fi kitabillah riba haramun ce cikin littafin Allah qala jalla sha'nu Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba kasuwanci halal ne mai ciniki ka saya in sai da maka in saya ka sai da mu don ka ci riba ba laifi ba ne amma ribar haramun ce waƙala azza wa jal Allah mai girma ɗaukar ce ya lalazi na amanu ta ƙullaha wadaru ma ba iya milan riba ya koɗan da suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba kamun kari na riba mu'amala da muka yi da kai amma na baka hakikanin haƙƙinka ana bi na bashin wannan ribar ala ce ka manta da shi ƙari, kare karka adda ne da ma ba iya mina riba ko kuma sauran mu'amaloli da kuka yi wanda akwai riba a ciki wanda ba a riga an yi ba ku kale shi ku yi amma fa da sharadin in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai ku bar shi domin da kun yi kun fada ciki da baka sani ba to yanzu ka sani kada ka yi Allah ya faɗi wata magana mai zafi wanda ya buga mana kusa ya ce fa illam ta'zanu ku bari ba ba ko ku azurtu ba ba ku bar abin da aka ce ba na riba na to fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli kai ku shirin yaki yanzu tsakaninku da Allah da manzon sa yanzu yaki ake da kai da ka ci gaba da cin riba to kuna yaki da Allah ne wa zai ci nasara <laughs> malam yace wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir riba ashadd al-wa'id Allah ya yi alkawari na mafi tsananin azaba ga mai cin riba faƙada ta'ala sai Allah yake ce alladina ya kulunan riba kaga waɗanda suke cin riba ranar tashin alƙiyama la ya na illa kama ya ƙumun labi ya takhabbata hushaifanu min almas da an fito cikin kaburbura a ranar alƙiyama za a tafi domin hisabi ko a tafi ardul mahshar shi mai cin riba da ya tashi zai rika faduwa yana kuma a kamar wanda shaidan ya buga kamar wanda yake da tabin hankali shaidan ya make shi da ya fadi da ya tashi in kaga mutum na faduwa yana tashi ana a kiyama to alama ce ta mai cin riba a duniya lokacin da ake riba Like, ya tsare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara wuta a mihraji da aka yi da manzo Allah da shi da mala'ika jibril ya ga mutane nau'i nau'i iri iri ana musu azaba mabambanta kowa da irin ainihin wato nau'in azabar da ake masa daga ciki ya ga wani ga wani katon mutum a tsaye yana ɗauko wani mulmulelan dutse yana buga shi akan wani mutum sai kan ya fita ya tarwatse sake dawo da kan a sake fasa haka za a ke daga ciki kowane mutum da nauyin azabarsu ya ga mutumin da yake cin nama ga gaban shi akwai nama soyayye lafiyayye mai kanshi da kuma nama lalatacce mai ɗoyi rafi yana wari amma ya kyala soyayyen yana cin wancan mai ɗoyin waɗanda su kuma ya ga wannan waɗanda cikinsu kamar gidaje butsunuhun kalbuyot to haka ciki suna da yawa wannan na ɗan ba da misali ne wancan na farko wanda baya sallah ne wanda zai kwanta ya tabbaci. kan shi yayi nauyi akan tashi sallah ta farilla wani ma zai sa agogon shi kamar wata tambaya da aka wa shekin ba mutum ya sa agogo alam din shi ya tashe shi karfe bakwai na safe don ya je aiki ga sallah asuwa bai tashi yayi ba yace duk mutumin da ya wannan da gangan ya waye gari kafiri saboda ya sa agogon shi ta da shi bayan sallah alfijir saboda kuma ya je aikinsa ba don ya tashi ya sallah waɗanda kawunan su ke nauyi akan salloli na farilla haka za a ta musu azaba a yi ta fasa kansu yana gangarawa ana zuwa a koshi ana ɗaura ana ƙara fasa haka za a yi ta musu yanzu haka a barzahu duk wanda baya sallah haka ake mishi azaba wancan shi ko mai cin ɗanyen nama rubabbe shine mutumin da yake da mata ta halal bai kusance ta bai je yana bin matan zina yana zinace zinace ya je kwana wata wurin wata ko wata mata ta je ta kwana da wani namiji irin azabar da ake musu kenan ga halal lafiyayye mai kanshi a takka mijinki amma kowa ya manta da wanda ya je gurin haramun shi ko masu katon ciki a lahira kamar gidaje haka annabi ce su ne masu cin riba wanda suke ƙara yawan dukiyarsu ta hanyoyin haramun kawai to aka cikin su zai zo kamar gidaje da tsoron kal jibal Allah ya tsare har mai giba annabi ya gani duk an faɗa abubuwa shi mai giba ma annabi ya siffanta shi da wani katansa ne zai fito a wani ɗan ƙaramin rami ya fito kuma sai a ce sai ya koma kuma bai iya komawa shi wannan shi ne mutum a cikin al'ummarka da yake giwa ya faɗi maganar da za ta fita a bakin shi amma ba za ta iya koma ba ta riga ya faɗa magana zarar bunu cin naman mutane Allah ya tsare mu Allah yake cewa Allah madaukakin sarki sai ya ce lalle za su tashi ko kamar waɗanda shaidan ya taba ai la yaqumuna min quburihim inda al-ba'thi ma'ana ba za su tashi a cikin kaburburan su ba yayin tashin kiyama illa ka qiyamil masru' halata sur'ihi sai kamar yadda wanda aljani ya shafa shi da yake tashi lokacin da aljani ya bige shi me za su rika haka eh a mutum lafiyan shi lau eh, ya bai da wata lalura ba gurgu ba ne ba makaho ba ne lafiya lau komai na gabarsa zai tashi tafiya salin kalin ko ya ce to su waɗannan ya ce lita bakkami butsunihim saboda cikinsu zai zama kasan ciki kamar gida ba su yi jan cikin ba a suna tattuma suna faduwa ya ce bai sababi aklihim riba fi duniya saboda cin riba da suke a duniya za su ringa faduwa suna tashi wannan cikin yana da jayin su kamar wanda shaidan ya taba wa'addahu rasulullahi sallallahu alaihi min al annabi ya kirga riba a cikin manyan zunubai idan ka ce kaba'ir manyan zunubai wanda suke aukar da ma'abocinsu cikin wuta ya fada ta ka kai tsaye za ka zindima wa la'ana kullul muta'amilina bir riba kuma annabi ya tsine wa dukkan masu mu'amala da riba da bangaren nan da bangaren masu mu'amala ala ayi halin kan kowa irin yanayi suka kasance fa an jabirin radiyallahu anhu an samo hadisi daga jabir Allah ya kara masa yadda yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba annabi ya tsine wa mai cin riba wa mutilahu da wanda yake hada ciniki na riba din an gane ko wanda zama wakili ne na wannan cinikin riba wa katibahu da wanda yake rubutawa wa shahidahu da wanda ya zama shine shaida wala farma annabi yace hum sawa dukkan su matsayin su daya da mai bada wanda mai karban da shaidan da mai rubutawan وقد أجمعت الأمة على تحريمه gabaɗaya kwata, sun yi ijma'i akan haramcin riba. kowa ya san riba haramun ce sai dai kaga akwai masu yi kawai amma kowa ya yadda cewa riba ne Allah ya tsare mu al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu al-hikmatu fi tahrimi me hikimar da ta sa shari'a ta haramta riba Allah ya ce at-ta'amulu bir riba يحمل على حب الذات وفي الشربة yana abinda yake nuna mana shine san kai ne shi sarki shi an fahimta wattakalubu ala jam'i amwalin da kuma babakere dan tara dukiya wa tahsilha min ghairi turuq al mashru'a A ƙoƙarin yadda za a samu dukiyar ta hanyar da ba ta shara ba wata harimuhu rahmatun bil ibad haramta riban nan da shari'a ta yi rahama ce ga bayi Allah na san bayi da rahama ne ya haramta wannan riba wa inna fihi akhdh al-amwal al-akharin bighairi iwam domin akwai karɓa da ƙwatar dukiyar wasu ba tare da muƙabil ba ba tare da wani abin da aka bayar aka canza ba an shi maka abu malam ya ce idan murabi ya kula amwalan nas domin shi mai cin riba yana ɗibar dukiyar mutane ne duna an yastafidu shay'an fi muqabilihi ba tare da su mutanen sun amfana da wani abu bangaren dukiyarsu da aka karba din ba ba shi maka in baka amfana da shi kamar yadda nace misali sai an shi maka buhu goma sha ɗaya amma an baka kuɗin buhu goma ina kuɗin buhu ɗaya ka amfana amma an gwamce maka shi ko ba a gwamce shi ba to haka shi ma ko a kudin a juya ce kaga ka bada buhu an baka kudin buhu tara ne ko kuma an baka kudin buhu goma kuka yi za a baka sai aka baka kudin buhu tara na kudin buhu da an rike maka kamar haka ne riba kama annahu yu'addi ila tadakhum al-amwal kuma shi riba yana ƙara taruwar dukiya ta yawa fa fa fa fa ga ta nan ta yawa rangaranga wa ziyaratuha kuma ta karu din Wala hisabi salbil amwali fuqara amma fa ba wai ta hanyar halarta taru ba ta tare ne ta amfanin kwacin dukiyar talakawa ta kwace ne wa yu'awwidu al-murabi al-kasala wal khumur gani sannan yana sabbaba wa shi mai yinsa, kasala da rabonta ƙwarai da gaske don ba zai je ya nema da gaske ya gumi ba ya san ta hanya da wayo da zai kwaci wabti'adi an ishtighali ya nisantar da shi akan yin aiki wal makasibi ya je ya nema ya kasuwanci wanda suke al-mubahatu tafi'a nafi'a kasuwanci na halal wanda za su amfane shi zai ba ya sai da yana daga zaune ya sai da zai ci ya sai da zai kara ya sai da zai rigi ya sai da zai kara ma fihi ko an da fihi qat'an lil ma'ruf bainan nas kuma a cikin riba akwai yanke ma'arufi tsakanin mutane alheri ba zai rika faruwa ba domin ba wanda zai yadda da wani wani zai hana kasuwanci don bai samu ko ba ka bane wasaddin libabin alhassan kuma wannan riban za ta toshe tana toshe kofar babin mu'amala na bashi kyakkyawa da ni da kai akwai mu'amala ta bashi na rance kyakkyawa shine abdul hasan yana da bukatar cewa na ranta min naira ɗaya naira kaza ka ranta min ko kai ka zo in ranta maka wannan mu'amalar shari'a ta san da shi tana da kyau ka kai rance tsakanin bayi to riba tana toshe wannan kofa Wata tahakkumu tabaqata tabaqatihim min al murabi bi amwal al-umma sannan a samu wasu gungu na masu cin riba su ne za su zama suke hukunci akan dukiyar al'umma kawai yadda suka tsara kaga kaya kashi a kasuwa saboda su ne kaga ya faɗo su suka so ya faɗo sun zama kawai su ne masu cewa a yi ko a bari kawai ko dai direct ko indirect wallahi su ne kamar yadda za a harkar tsaro akwai masu cewa a yi ko a bari a duniyance nake nufi ba a najeriya ba su suke kawar suna da alaka da makamai suna da alaka da magunguna suna da alaka kaza dole a sha magani ba a da lafiya dole kuma a ce makami dole in aka zauna lafiya to su ba su da komai dole sai an samar da za a samar da tashin hankali a duniya ina ne za a yaƙi ina ne ba za a yaƙi ba ina ne yanzu yaƙi zai tsaya <laughs> to haka ba, masu riba suke suna hukunci akan dukiyar al'umma wakti sadik Bilal, da economy na ƙasa su suke janyowa a taɓa ka me yasa naira hanyar suke ta faduwa eh, sai naira ka faɗi sai ga ta ɗan ɗago sai eh, ta faduwa sai tana ta tashi tana ta ɗan ƙafakare duk waɗannan abubuwan ne ai malam ya ce huwa azimatu lillahi ta'ala wallahi riba sabo ne mai girma ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa wa in zada malul murabi kuma ku sani ko da dukiyar mai riba ta karu yace to fa inna Allah ta'ala yamhaqu barakatahu Allah yana dakushe albarkata yana toshe ta dace wala yubariku fihi Allah bai mata albarka ala ta'ala Allah yana cewa yamhaqullahu riba Allah yana dode albarkar riba amma wa yurbi sadaqat Allah yana sa albarka a sadaka zuciyar da ake sadaka da ita ake alheri to Allah yana mata albarka amma ita kuwa riba to albarka ce take fita a cikin dukiyar da ake ake yanta Allah ya tsare mu al-mas'alatu thalitha ta uku malam ya ce anwa'ur riba nau'ukar riba wannan yana da mahimmanci sosai shi wannan tabobai da aka zo ba irin wanda ma za a tsaya ne dama dai muna da ɗan lokaci kaɗan amma ku kalle shi da kyau nau'in riba na farko malam ya ce ribal fadl wato riba ta ƙari na falala kamar da na bada wannan misalin ɗazun duk na ribal fadl ne ana samu wani ziyara ƙari akan wani abin da bai da makwafa mun ba da misali ɗazu da dubu ɗari da buhu goma muka ce kowane buhu goma naira dubu goma da ga buhu goma sha ɗaya wannan na sha ɗaya ina dubu goma shi kaga an samu ƙarin wani abu ko kuma ga buhu goma amma ga dubu casa'in ina kuɗin buhu ɗayan nan kuna fahimta wannan irin ƙarin shi ake cewa riban fadl na ƙari ya yake ya ce huwa ziyaratu fi Ahadin badalaini arribawi al muttafiqain jinsiyan shine ƙari akan wato abinda aka yi mu'amala su ne mutabadilai wanda an riba wuyi riba na shiga cikinsu ba akwai abinda riba ba ta shiga ina fata kuna fahimta malam zai yi bayani su waɗannan riban na shiga ciki wanda in aka yi abu zai iya zama riba akwai abinda shi ba riba ba ce kwata-kwata riba ba za ta shiga ciki ba shi yasa ya ce al-ribawiyin dukkan su biyan riba na shiga cikinsu jinsiya ko al-muttafiqina jinsiyan wanda suka yi kama a jinsi duka iri ɗaya ne ga misali sai ce an yashtari shakhsun min akar alfa sa'in min amhin mutum ya siya wato sa'i dubu sa'i shine babban mudin nan an fahimta daga wajen wani na mudin nabi kusan sa'i ɗaya shi ke mudin nabi guda hudu ko to sai a sa'in mutum ya siya sa'i dubu guda na mene na waki ya siya shi ne bi alfi wa mi'atai sa'in madadin za a bashi wato sa'i guda dubu ɗaya da ɗari biyu ana fahimta shi sa'i eh, dubu ne ya siya amma abinda za a biya shi ne sa'i dubu ɗaya da ɗari biyu an samu ƙarin na ɗari biyu ta ce min alƙamshi na ainihin wato stil shi dai wannan waken kila wannan sabon wake ne wannan tsohon su wake ko wannan ja ne ko wannan fari ne duka sunan su wake yanzu akwai bambanci ko babu duka akwai bambanci wa taqabadu al mutaqidani al-iwadaini fi majlis al-aqli kuma waɗannan da suka kulla cinikin su kar abin da aka yi canjin nan a wurin da aka yi aka kulla cinikin ga ga ga ga tsohon wakenka sai ga sabon wakenka wannan wannan wannan dubu wannan dubu ɗaya da ɗari biyu mala ya ce to wannan ƙarin da aka yi fa hazihi ziyada wannan ƙari ne wa hiya mi'ata sa'in su ne wannan sa'in guda 200 min alqafi na wannan wake da aka kara la muqabila laha ba ta da 'yan uwarta ina yan uwarta a can a cikin farin nan ko a cikin jannan wanne ne yake makofin sa saboda jinsi ɗaya ne wake da wake wannan fari ne ko wannan sabo ko wannan tsoho a dukansu jinsi ɗaya ne me yasa in zan baka dubu ka ban dubu kawai ina son wake ja kai ma kana son fari gashi nan bai canji mun yi me yasa zan baka fari zan baka dari da dari eh, dubu ɗaya da dari biyu kai kuma ka ban dubu da wannan dari biyu da ta karu ina har uwarta ina makufinta a cikin wakenka nan sai cewa inna ma hiya fadl wannan kari karin nan da aka yi riba ce ribar fadl sunanta hukuncin irin wannan ala yace hurrimat ash-shari'atu al-islamiyya harramat ne harramat ash al-islamiyya riba fadli shari'a ta musulunci ta haramta riba ta ƙari irin wannan ƙara maka wani abu fi sittati ashiya amma abubuwa guda shida abace guda shida na farko shine azhab azinari da zinari wal fidda da ainihin wato azurfa wal burri da ainihin wato acca wal sha'ir da ainihin wato sha'ir shine ainihin wato abinda muke cewa wannan shinkafar samfuri da ake ce mata acca kenan a me sunanta ne alkama yawa والتمر عليهم وتدبين والملك بشري wahidin min واحد من هذه الأشياء الستة sai ɗaya daga cikin waɗannan ababai guda shida da jinsihi da jinsin junansu ana sai da zinari da zinari azurfa da azurfa kun gabi jinsi ne za ka tashi sai da su da jinsinsu to hurri masu ziyaratu haramun ne wani ya fi wani wata fazula ko wani ya fi wani yawa bai na kuma a tsakaninsu dole a daidai da daidai waɗannan abubuwan da aka ambata su ne aka nasanta, amma akwai kiyasin waɗansu ababe da ke shiga cikin su mu a wannan zamanin su ne za a yi ta bayani idan an zo gurara kaga yanzu ai ba a ce shinkafa ba shinkafa kuma kwaya ce muna cin ba faɗi geran ba ma ana eh, mai sunan shi shi waken da ma da ya bada misali da shi dazu ai kaga ba a faɗe shi anan ba yana faɗawa cikin waɗannan su burri ainihin wato sha'ir ne da kuma tamar yanzu tamar ɗin nan gashi na ana cinikin shi dubino duk muna da shi amma ba a san ya ake ba ta gani su za ga masara za ka fada ci iyasin kaza iyasin shinkafa iyasin kaza yanzu ga waken soya ma ko shi nan iri iri su waɗannan kaman zakka ne aka ambaci mutum takwas ko amma ana kiyasin waɗansu suna fadawa cikin waɗansu ko ba haka bane ko haka shi ma wannan yake asalin wa'annan guda shirin su aka haramta da yake cewa li hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce adh zahabu bidh zahabi, wato in za a yi ciniki zinari da zinari kawai wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa wal burri bil burri wato burri da burri shine wannan ainihin wato acca da acca wa sha'ir da sha'ir alkama da alkama wa tamru bil tamri dabino da dabino wal milhu bil milhi gishiri da gishiri masalan bimitin iri ɗaya kuma iri ne, duka shi ne ba bambanci goma goma ashirin ashirin ɗari ɗari an fahimta yawa karat ashirin da biyar kuma karat ashirin da biyar misali wannan ai ɗan najeriya ne gwamna a wannan ɗan dubai ne duk ɗaya ne ba ne tuntun karat wani wani ma tuntun karat wani shi kiyar misalin bimitin sai ce yadda biyanin kuma a yi shi tirar bai baka walbanu walbaka a nan take ka miƙa ba sai an jima ba ka fahimta ba sai na je na kawo maka ba kuma ni na riga na karba naka ko ni na baka ina jira sai ka zo min da shi kaga akwai naka na hannunka nawa nawa ma yana hannunka still ko ba ka bane to an fi son nan take a bada ka an sa shine ma'anar yadin biyadin man zada duk wanda ya kara zinarin ka aikin cikin kurabi shi kuma na son sabi sai ka kara mun kaza kaga an yi kari dole ya zama iri da ya ce to duk wanda ya ƙari wani lokaci ƙarin ma a ƙarya ake yi duk da ke wani abin bai ƙaryatuwa kamar zinar in kace to tuka da to tsakara bai za a auna a gani ai misali amma wani abu sai ga an ƙage shi a wannan original ne amma kuma wannan fari wanda kuma bai sani ba shi kenan sai yadda anan sai a yi ƙara a ɓoye to annabi ya ce duk wanda ya ƙara a wista za da koyi nemi a ƙara masa faƙar ba ya ci riba ya ce riba al-akhidu wal mu'ti sawa annabi ya ce bai bada riban da wanda yake karɓar riban duk hukuncin sa wa yuqasu ala hadhihi al-ashya' sai ka ji magana da nayi Allah ce ana kiyasin waɗannan abaibai guda shida da aka ambata ma sharaka hatil illa duk irin abin da ya musharaka da ita a wajen illa kamar yadda nace acca aka ce ko muna da irin su shinkafa ko sha'ir din nan muna da alkama muna da kaza wake muna da su waken suya yanzu muna da kaza da kaza shirin ma akwai shi har yanzu shi yana da ko ba haka bane ba sai an samu sabu amma za a sa hada da kanwa za ta shiga cikin gishiri dan nau'in gishiri ce yace fa ya haramu fihi at-tafadul haramun ne a samu tafaduli a ciki mala yace fa illatu riba hiya hadhihi al-ashya illa riba wallahi sune waɗannan abubuwa da aka ambata al-kailu wajen au wal da nauyi au nauyi duk ana kallo fa ya haramu tafadulu fi kulli makilin haramun ne wani abin da ake auna shi a sa sai ka ban nauyin shi a kaza a auna shi kai mudu biyu ni mudu biyar ba ana ake ba a bai ba dan kawai nawa fari ne ko nawa tsoho ne naka sabo ne a samu bambanci da abin da ake awo da shi haramun ne aure ko ne sannan wa kullu mawzunin abin da za a daura a ji nauyin shi kira ce a wannan ai nauyin shi kaza ne gram kaza wannan ma gram kaza na wasu sabo ne saboda aka gram kaza za a bani kai kuma naka tunda tsoho ne naka gram kaza wannan duka haramun ne to wannan shine nau'in riba na farko shine riban fadl ku rika sunan sa riban fadl wato riba ta kari kuma saboda yanayin lokaci zamu tsaya anan domin akwai riban nasi'a don ba da dama wal Allah dan tambayi haka riban nasi'a akwai ainihin wato riba wacce take ta ainihin wato ah, me suke ce masa wato waɗannan bayanan ya eh, mu a nan da da kamar da na faɗa insha Allah ta'ala eh, muna fata Allah maɗaukin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda mafi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana eh, akwai wata yarinya yar na ne jiya da daddare Allah ya mata rasuwa asu a sabata addu'a da safan nan zamu zana idan ta insha Allah ta'ala yarinya ce karama shekaran ta hudu eh so muna addu'a Allah ya ta zama mai fito ga iyayen ko ba su wata mafi alheri da sauran mamatan mu gaba da. akwai addu'a da muke bukata akwai waliman yaro na namiji babba yau din nan zan hadda alqur'ani a kinkina wurin musabaka su babban da muke bukata dai a kama addu'a duka 'ya'yanmu na musulmai Allah ya shirye da su gaba da. ya kaso su zama to mahaddata alkur'ani ya zama qur'ani ya cece mu da su ga baki daya su waɗannan su ne kawai dan sanarwar da muke tare da shi sai kuma tambayoyi insha Allah yanzu idan akwai sai mu amsa an babu kuma sai mu abin nan na'am Thank you. duba cewa ta ruwa ya shi da wuce cewa kuma ta mutu ya za a yi shi ne ai ai misalin da misalin in abinda in dai a wuri ɗaya za a karɓa ga masarar yanzu zan ba ka buhu da abuwa ga tsohuwa da ta bushe a bani buhu ke da rabi misali ko buhu ɗaya da loka goma na tsohuwa da ta bushe wannan yanzu sabuwar za ta bushe ta motse adadinta ba zai fi adadin wannan da aka bada ba lokacin da aka zo to kaga iya jinsi ɗaya ne kuma dukkaninsu riba tana shiga cikinsu shi ne abinda shari'a take haramtawa kada a samu bibiko in wannan buhu ɗaya ne wannan ma buhu ɗaya ne in wannan ma kaza ne musamman a wurin da za a zauna a yi su amma sai suka ce idan ba majalisi ɗaya za a yi ba to suna ganin babu laifi misali za a bada ne sai daga baya ba nan take za a karba ba an fahimta ba nan take za a karba ba za a ba da wannan sabuwar a yanzu ko kuma za a ba da tsohuwar a yanzu so lokacin da sabuwa za ta zo na fi bukatar ta a lokacin ko kaza to wasu sai suke ganin babu laifi in ba a majalisi dai ba ne to amma gaskiya ra'ayi ne marjo yana nan akan asalinsa da jinsinsa iri ɗaya ne to saboda haka kai dole ya zama daidaito wannan yana da yawa ko bai da yawa kowa rabon shi kai ake kake so kake son wannan tsohuwa saura ka tun da kana son ta ni ko ban son sabuwar ka to tun da ka zo kake so in baka tsohuwa ta kana son sabuwa to bai kamata kuma sai na maka ƙari ko ka mun ƙari ba sai mai zama daidai da daida kawai masara ne masara ne gashi nan kawai ni ina sha'awar ni sha'awar ta isa gashi nan na yadda in baka tsohuwa ta adadin su ɗaya da wannan sabuwar taka da zan karba a hannunka an fahimta in iri ɗaya ne kada ya zama akwai ƙari kawai saboda misil da misil haka annabi sallama ya faɗa ga da masara da masara inda kamar a ce misali shinkafa da wake ne ko shinkafa da masara kaga duk da gona shiga ciki amma fa misil da misil ne kaga ba iri ɗaya bane akwai bambanci so amma shi a nan gurin zaka samu valu din wani yafi na wani ba wannan valu din shari'a ta kawo da shi in dai loka ɗaya na wake daidai aka bada da loka ɗaya na shinkafa shikenan loka loka kawai amma kila a kasuwa ana sai da wake naira ɗari biyar amma kuma ana sai da shinkafa naira dubu ɗaya ba ku bambancin balu ba to babu ruwan shari'a da wannan bambancin kawai adadin abin ake so kawai zama iri da amma in dai dukan su ɗaya ne to dole komai ya zama daidai to shi ne kaga ba ruwan shari'a da balu kawai ka bani wake in baka wake ka kake san ja ni ko wani ke san bari ko kana san bari na san ja loka ɗaya ne ga loka ɗaya loka goma ne ga loka goma shi kenan iri ɗaya duk da kala jinsi ɗaya ne ai jinsi ake magana jinsi ba kala ba jinsi ɗi ɗaya ne wannan wake ai har waken soya masu ran shi wake ko ɗaya ne da kudin nan na sudani ba san me muke ce mishi a nan ba mu muna da shi mana irin na na sudan ɗin nan katan nan mai kamar dutse amma ba mu cika ta'ammuli da shi a nan ba amma dai ina ganin su kamar a supermarket haka na kan shi ba san nan da ake da shi ba amma eh, muna da shi ba za ka gan shi ba da shi haka a cikin sauran kasuwanni haka ana faɗin sa ya ga shi dan yadda ka san dutse idan da mulmule nan aka cika maka dai zai ya fasa mutum kai full sudani ake ce masa eh na Thank you. zai dawo da dubu biyar da dubu biyar ko dubu shida ita kuma ai dubu biyar na ba ka wani ta ce ai an mutu ta shi duk wani da ta kuma karɓa a yiwuwa ko dawo da wani to da kan wannan aka yi wani ciki kullum zai haka kullum zai haka ba da shi ciki ba wato ita ya yi shi da niyan sunna ce abin da ake fiye faruwa na sallama yana yin abu ne da shi ya faɗa a hadisi na cewa mutum ya kyauta da dama hagu ba ta sani ba haƙƙin da ake so ka sauke na kanka ga adadin shi ka ɗauki ma'aikata su maka aiki a kan naira dubu ɗaya ko ba haka ba ne su biyar waɗannan ma'aikata su biyar naira dubu ɗaya ta in suka kammala aikinsu nawa dubu biyar ba haka ba ne da haka sai ka ba su naira dubu biyar da naira ɗari biyar kai ne ka ƙara don kyautata musu wannan naira ɗari ɗari ɗin da ka ƙara musu kyauta ce sama da haƙƙinsu ka yi don Allah ne ba don sun roƙa ba don kaga ya da ka kyautata musu to wannan ya halatta ka yi kyauta da dama hagu bata sani ba ko kuma aka sun wannan kai ne ke aiki da guminka kai wahala za a baka naira dubu biyar ne a ƙarshe sai ka ce to a bani dubu hudu da ɗari biyar ba ka bar nawa naira ɗari biyar ka yi kyauta da dama hagu bata sani ba to duk wannan suna da to haka annabi yake mu'amalarsa idan ya sai abinka yakan yi maka tsari na falala na kyauta ta kan ruman ba ziyara ba kan karo ba to idan wanda kuke mu'amalan bashi da shi dan kan shi ga zai baka ta da kai wannan ya halatta amma ba wai a babu ya ji cewa ai da ka juye naira dubu biyar ɗinka da yanzu ka samu kaza barin ba ƙari don wannan kaga shi riba ce wannan amma zama jiki shi ne kullum zai riba shi ne ƙara mishi ba kuma in intention din shi ba wanda yake nufi ba damuwa mutum da ya fake maka da cewa sunnar manzan Allah yake bi kuma annabin yayi da gaske ne annabi ya ce har raƙumi ya yi wannan ƙarin saboda haka in dai intention din da gaske sunna ya bi shi kenan ya yi dan Allah kai kuma baka ce dama dole sai yayi ba za ka iya cewa ba sai ka karba ba kai ma kana da wannan dama ce to na gode ai hakuri amma an kana mun nakan ji wani iri kaza kaza kaza dan dai magana da wanda zai zama kai ba inkarin hadisin kai ba shi kuma ba zai ji cewa ka abu na tsinsa ba Su ba laifi bane intention ne eh amma ka san mutane sun yi wayo ne fara <laughs> za mu zo kai insha Allah shi zaka ga ya ce maka za mu ga ina ne riban take shiga ko ba ta shiga ai a daidai gabar yanzu shin zinari da azurfa da ake ta'amuli da su ba su ne su kudaden mu ba an fahimta za mu zo kan shi ai kuma akan shi kuɗi ke kari zakka take karuwa take sauka akan shi sadaki yake sama ya kasa ko ba ka kai kuma an kashi shin zinarin ake kaiwa a matsayin sadaki ko kuwa a valo ne ake bayarwa za dai mu zo kai kaban ba ga so mu da sata ansa amma dai eh, waɗannan guda shida su ne asali to amma akwai abubuwan da za su watsu a kai da hukuncin ma riba akan wannan kuɗin namu da takarda na yanzu da muke ta'amuli da shi eh insha Allah alaikum salam Allah ya kare mu eh, tambaya a kai kamar nau'in azabar da ta nufar kafinan a kan musulmai da suka yi imani wanda ba su shiga rahamar ubangiji ba su ne tun da kafirai kan dama ai su a dangwane su a kan musulmai ne amma shi ma mala'ikan haka ya daga gama manzala sai ce hadar rajulu min ummatika idan kafiri ya zama dan wuta shi dama dan wutan dindindin to ga irin azabar da zai shiga shi kansa haka ake masa azaba har kafiri a wasu musulmi ba ke al'umma ce ta manzan Allah ba haka za a yi masa azaba kawai shi bambancin musulmi da kafiri shi kafiri a dawwame yake khalidi na biya abada ne shi ko musulmi za a kai matakin da ya gama wanke wannan laifin nashi ya gama remedial din nasa a wuta shi kenan sai a masa promotion ya dawo aljanna zai iya kaiwa ƙarshe ya ƙare amma irin ta za a yi masa shi ma in yana irin wannan laifin yadda aka samu kafiri yana cin riba zai zo da katon ciki to haka za a samu musulmi shi ma yana da katon ciki ranar alkiyama kamar gidaje saboda zunubin su iri ɗaya ne shi zai dawwama ana ta masa azaba irin haka shi kuma wancan zai yana da adadin da zai zama to kila addu'ar 'ya'yan shi in yana da 'ya'ya ko addu'ar musulmi suna Allah ya jikan musulmi yana samun saka za kaza har sai ga an kai matakin da Allah ya yafe masa misali zai samu wannan azabar in na sosai kuwa yana nan shi ba a lokacin da za ta kare ai babu zurbin da ke girman kafirci karshen ta kenan shirka a cikin musulmi ya ce magana a kana musulmi karshen zunubi shine shirka ko ba haka ba dubinsa kuma shine munafunci <laughs> Allah ya tsari amma shi ko kafiri a ƙarshe kenan gaba da na'am alaikum salam eh eh shine shine gilwa <laughs> shine gulma ba da ni ba dai su ne wani yawa amma a jere su ke fada ba gulma ba ke nan eh ai shi akan shar ne ka faɗa abin da wani bai so shine giba a kansa wanda in ya ji ko a gaban shi ko ba a gaban shi abin ba zai bai daɗi ba to wannan shine giba eh kuma gulma kenan akwai manci ba shi kuma manci tafiya dan ka bata wannan tsakaninta da wani kar ya ka ce wani ya ce maka kaza ai ya maka kaza wancan ma ka je ka zubo shi to wannan manci ne duk hanyar su tsubudidi to ne shi to tsubudidi shi ne ko munafunci da tsubudidi to ina jin kalmar tsubudin ma ai kana fada wa an limanci kenan Allah ya kare a wannan ya halatta ai ba annabi manci sunan shi ba wannan ƙarya ce a ta halal amma eh ba ba ba ta sunan annabi manci annabi manci duk inda ta dauki sunan annabi manci to azan mu take zuwa zargi ce abin zargi ce amma ƙarya za ta iya zuwa sunanta ƙarya amma a babi na mada na yabo kai da matarka ka siyo mata waya waya ta burge ta kuma waya ta kama da ka siyo mata ma mai tsada ba ce wata kwata kudin ta ma naira dubu ɗari ne sai ka zo ka ɗance ka wannan waya fa gaba ɗaya duk kasuwa da ƙyanna na same ta a dubu ɗari biyar sai ta gana kai babban wani ka siyo min waya haka dubu biyar to aikin sai ke ɗanta daban ce nan ko ka ga ka ɗan shato ka ne misali don matar ka ba ta zuwa kasuwa balle ta gane kudin waya ka ta rika ajiye wayar ne da kulawa wannan waya fa ta dubu ɗari biyar ce waya fa ya sai mun hata dubu ɗari biyar kai ta jin daɗi to ka gani so ita ma ka zo ka ci abinci ka ji daɗi ka yi ta santi abincin nan kaza sana ai ka san na iya girki nan ko ba ita sai ba kan wacce ce ta kawo ziyara ta mata girkin ko kawarta ko yadda ma ta haifa ta fice girkin ka ɗauka ita ce sai a ce yanka ce ka sani ba ya kasance ita kuma ta ƙara fada a gurinka saboda ka ji daɗin abinci misali bi irin wannan kaga ƙarya ne amma kaza to kamar yadda kake faɗa mutane biyu suna sabani don a sulhunta su a ce wani na haɗu da wani ya ce Allah har kunya kai ke ji yana da dama abin da aikata maka bai ji daɗi ba ya ce insha Allah in ya ganka zai baka hakuri Allah in ya baka kai hakuri kuma komai ya wuce kaza kaza kuma ƙarya kake wancan ɗayan shi sai ka same shi ai wani ma ya ce kaza kaza kaga da sun haɗu kowa zai ji kunyan kowa kuma za a abin da aiki ya riga ya wuce kaza kaza wannan ƙaryar ba laifi bane ba giba bane eh eh ko yana da nauyi da wani kuwa ya kasance za a duka jiko kudin shi shi hmm. ai yana nan akan hujja ai shine babban asalin ma da shi shine farko ba. annabi ya fara fara zinari kuma a wajen makil in aunawa ake haka in a wajen bauzun idan nauyinsa ake wayin mu da wata ne kun duka aunawa muke ce musu awo muke cewa ko ko mu ce kashi shine maukul ko kai din kenan a ce a kasan su sannan shi kuma mawzun din shine au a auna nauyi su duka kana samun bambanci zama iri ɗaya kawo, gol kawai shi ke nan gol amin Allah kyauta kai ne da ƙarshe mota iri ɗaya ce na gani kiro yin nan al'umlatin da ƙariya ɗin a kansa tambayar da a kan shi ne wannan magana mota za ta shi insha Allah ta'ala aiki duk kuna zama na san karatun ba zai wuce ku da izinin Allah Allah ya ba mu lada ya fi mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana a'a to an yi abinda wani abu ne da yana faruwa da da kawai manoma suna da bukata suna kallon abu aikin su zai lalace za su je irin ga masu halin kauye za su ce suna so su samu taki takin ko da na dubu goma sha bakwai wasu ce za su ba su amma ɗan aikin ya kai za su ba su ko da ya dubu sha wannan kaga ba iri ce bane bashi ne a babun bashi da shigo babun kam mun ma yi shi a baya ne ko koko bashi na ba eh alqabul qabd ba babun abun nan bane ba matsala wannan mun yi shi a baya ma eh insha Allah Allah ya kai mana to ayya

mafi yawa na ce ba sallar ne ba za a yi ba sai an samu mutum ɗaya biyu uku sun yi sallah a dangin ba an zo an sallar za a mai sallah amma dai ba laifi bane yan gwaji ce ba za su yi wanda ba wanda sallar sallah ai akwai hukuncin sama a shar'ance akwai wanda suka ce ko sallah ma ba za mu yi ba kuma da bai sallah al'ahadin bai na wa bainahum musala, salah faman taraka faqad kafar akwai wanda suka ce ko makabartar musulmi ba za ka kai shi ba wallahi kuwa ba za a mai sallah ba ba za a mai likafari yana da shiga ta kai ga tsaji aje ba ka sallah ta ai musulunci a bakin menene ke ɗaukar musulunci na sha gaya muku cewa wannan rukunan musulunci da kuke kallo guda biyar da a'in ne an ɗaura ne kawai a kai ga musulunci shine wanda aka ɗaura shi a kai. yadda su sun rike shi ne kun wannan ɗaya ko biyu suka turbuɗe sai musulunci ya faɗi ko ba haka ba ne amma musulunci su ne wannan ibadan gaskiya haƙuri mu'amala a fahimta da sauran ibadoni to bai yi kuma da kalmar shahada kai musulmi ne eh mun ji amma ina musulunci yake a cikin ka? a harkokinka na yau da kullum babu kuma in ya dai kaga babu shi kenan musulunci ya faɗi to ina musulunci yake to shi sai yana da kyau mu kiyaye jama'a bar ka shiga cikin al'umma ana ibada ana ganin mu an san wani musulmi ne wani dan wani kaza kaza kaza da sauransu wala malam ba laifi suka yi ba ta akwai yanayin matakin da zai zama kila mutanen gari za su sallah amma limami ne jagora na garin ko sarki shi ya ki zuwa da na'idan yana da mahimmanci yana sana kuma da gangan da ya zama izina ga wasu saboda wanda laifi da yake aikata to kaga wannan ba ma wai limami a gaba ɗaya mutanen gari ne suka suka suka ware yana faruwa da mutane a nan nan wani ya faru da wani shi ma wallahi ya kyauta ya kyauta Allah kyauta in yi wasiya to wasiya wa zai bayan ya yi wasiya wa ya ce wa ne mai sallah ko ba za a ba ba zai wannan tambayar tana da kyau malamai sai da su kwani akan wannan irin wanda bai sallah ya yi wasiyan wane mai sallah wasu ka ce tun da ya ayyana sunan shi zai iya masa wasu ka ce a idan ko an aina in ba yi ko ba za a yi ba kaga wato malam matsala ne sosai mutane akalla hulɗa da jama'a alkhairi da kake kallo da yawa akan ba da bayani ga cewa mutum ya mutu sai an zo ana kiran mutane ma da za su wasu masu sallah saboda ba a san shi ba a ita kwatance ma ba a gane shi ba amma idan ana zuwa masallaci ana haɗuwa da an ce wannan nan bai zama a bangare kaza ko yana sa riga iri kaza ko yana sa hula iri kaza ko mai siffa iri kaza nan da nan za a tuno ayya Allah sarki ba Allah nan kaza kaza kaza amma gaba ɗaya ba a san ka ba wurin mitin din da ake yi so biyar a kati ba ka zuwa kullum ba kai yi ko ba so biyar ba kullum sai an yi mitin so biyar ba ka zuwa ya za a kanka ya za a gane kawa za a mawa da kai da babu duka da yayi a gani ranka ne kai ce? idan ce na wannan amma shi ruwa ta kai da miji da mata ta rabu sai ta da shi eh ta ta ce ta ta ke bayan da ta girma ta zama ruwa ko ta ta ce ta san ta ta ce ta

kai Allah ya kyauta to wala ka ko irin wannan malam wa yake san irin wannan mutuwa Allah ya shirya mana zira Allah ya shirya mana zira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين